Masu kallon sauraronmu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sahihan labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Bayan da kotun koli ta tabbatarwa da Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NPP nasararsa a inda wato ya sha kayi a wato kotuna guda biyu kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe da kuma kotun ɗaukaka ƙara duk a lokacin ta tabbatar da wato nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc sai daga baya ranar juma'an nan da ta gabata kotun koli ta tabbatar da wato nasiru wato ta tabbatar da abba kabir yusuf a matsayin wanda ya samu nasara a wannan kotun bayan haka ne dai gwamnan ya yanke shawarar wato gayyato tsofaffin gwamnonin jihar kano da ma jigon wato jam'iyya ko kuma da ma jigon wato ɗarikan nan ta kwankwasiya domin yin aiki tare wajen ciyar da gwamnatin Kano wato gaba da ma al'ummar Kano baki ɗaya. Mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wani rahoton da za mu kawo maka zaka ji mu da cewa bayan nasara a kotun koli abba gida gida ya ba wa kwankwaso ganduje da gawuna da kuma shekarun mukamai. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya mayar da hankali wajen aiwatar da wasu manufofin gwamnatinsa bayan kotun koli ta tabbatar da zabensa.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 domin ta zamo wata majalisa mai ba wa gwamnatinsa shawara wato jaridar punch ta rahoto wannan rahoton wannan ci gaban na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin gwamnan wato sanusi dawakin tufa ya gabatar wa manema labarai a ranar asabar 15 ga watan janairu rahoton jaridar wato the sun ya bayyana cewa allah ya albarkaci jihar da tarin dattawa da tsaffin shugabanni waɗanda suka samu nasarar gudanar da ayyukansu kuma suka ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Zauren dattawan sun haɗa da tsoffin gwamnoni, mataimakin gwamnoni, shugabannin majalisar dattawa, kakakin majalisar wakilai, kakakin majalisar dokokin jiha, mataimakin kakakin majalisa. Sauran su ne alƙalan kotun ƙoli masu ritaya, alƙalan kotun ɗaukar ƙara masu ritaya, tsoffin shugabannin alƙalai na jihar tsaffin sakatarorin dindindin na gwamnatin wato jihar sai kuma tsaffin shugabannin ma'aikatan gwamnatin jihar waɗanda dukkaninsu 'yan asalin jihar kano ne ƙari a cikin zauren su ne shugabannin malamai 'yan kasuwa sarakunan gargajiya wato tsaffin shugabannin tsaro daga jihar kano da sauran dattawan da gwamnati za ta ɗauko ta naɗa a inda ƙunshin magana ya ce waɗannan dattawan suna da ilimi hikima da gogewa kuma gwamnati na za ta so ta amfani wato hikimarsu da kuma ƙwarewarsu in ji gwamnan kamar yadda sanarwar ta bayyana za a sanar da ranar rantsar da majalisar nan gaba hakan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan kotun koli ta tabbatar da gwamna yusuf akan wato kujerarsa ta gwamnan jihar Kano tare da watsi da karar Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. A wani labarin na daban kuma mun ji cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP a zaben shekarar 2023 ya ce jam'iyyarsa wato da APC za mu yi aiki tare a inda ya kamata mu taimaka musu mu taimaka musu su ma inda ya kamata su taimaka mana wato su taimaka mana Kwankwaso ya ce dangane da shiga gwamnatin APC mai mulki shiga gwamnati to ku bari idan lokaci ya yi sai mu gani hakan